ke shirya duka matasan Niger kuna tare da Amina Kuta kullum Rabi Mai Kano. Chers amis jeunes, pour la fada d'aujourd'hui, nous sommes dans la région de Dosso, mais plus précisément à Dogonduchi ita wannan fada babu inda ba bamu dorata. Après Dosso ville, mun ci gaba da hirar mu da matasan Dogonduchi, nous sommes au cœur de la l'Arewa. Chez mes cousins à Plaisanterie qui ont deux autoroutes sur le visage. Ça va <laughs> Kuna lahiya. Yane. Eh, lo. Mi ko shirya muna. Ah. Wata kato tukunya beruwa. Kware kuwa. <laughs> <laughs> bon Notre fara d'aujourd'hui, nous parlons de la scolarisation de la jeune fille. Mais ici, à Douti, ça va mieux. Donc c'est justement pourquoi notre fara s'intéresse au cas de la jeune fille de Dogondouti. Muna mu wannan gaban a wannan fannin da kuka samu na primary fréquentation des jeunes filles estimée à 45,74% la moitié quoi muna so mu ya kuka ka samu wannan sakamakon contrairement à plusieurs zones par exemple de la région de Tilaberi qui a l'un des plus faibles taux de scolarisation de la jeune fille ici ça va mieux shi yasa na fa fada muna tare da ɗalibai matasa 'yan mata da mata, su zo su yi hira da mu akwai sa'aratu alaye elle est en classe de 3e sa'aratu sava kina lahiya nous avons Hajia Fatih

Et il n'y a pas de fada sans bonne musique et la chronique d'Olivier. Mais spécialement pour cette fada, Yawa. Le Kalangu nous accompagnera tout au long de cette émission. Au Niger, l'éducation est aussi caractérisée par son faible taux de scolarisation, 63,2% en 2012 selon l'INS. Au Niger, une fille sur deux est mariée avant l'âge de 15 ans. De ce fait, sa chance d'aller à l'école ou de rester à l'école s'amincit. cikin garuruwa da yawa 'yan mata ba su da incin su tafi lakol ko su ce ma su zama wani dokta ko ta mushen lakol ko ma a ce minista Mais la jeune fille de la Rewa est clairement en meilleure euh, posture. Hajiya, to muna so mu gane ku da kuke inspection primaire, ku gaya mana. Yaya ne aka samu wannan sakamakon? Eh, alhamdulillahi alhamdulillah rabbil alamina nan arewa lalle sai in ce tarbiyyar da ɗiya mata. an tuka mutane sun tashi da wuri ne tunda arewa Eh, region ce ta cikin Nijar inda lalle uwaye sun daɗe da ganiya da tarbiyyar da ɗiya mata abu ne wanda yake da alheri kwarai sabili da abubuwa da suka faru tun can da in na ɗauki misali dogon dutse gari ne wanda mission catholic ta zo tun da wuri saboda wannan aspekin lalle sun kawo sun yi sensibilize an kawo ɗiya mata lakwal sosai kuma lakwal kin nan abin da ya sa kuma a yanzu ba mu fuskanta matsaloli da yawa gaskiya muna tahe muna biye uwaye sai da kafa muna waye musu kanu bisa kan unhwanin lakwalkin ɗiyamaci. les parents vous avez joué un grand rôle. C'est vous qui décidez d'inscrire vos filles à l'école. Et c'est vous qui décidez de les maintenir à l'école. Bon, c'est armé. aha har yanzu akwai shi ko ko a je a ce to in kika ciri wannan iccen yana maganin wannan ciwon wannan iccen yana <laughs> maganin wannan ciwon mhm. amma yanzu boko ya suke oh. kuma kai muna so musan ya aka yi wai oh. mai magana suna na aliyu Marija ina cikin farin da abin da abba yani shine sirrin da yasa aka samu ci gaba wajen da ba da sa mata equal to akwai shi eh, na farko da fa'intar da aga mutane sai zan ba ita bace ana an shiga an wayar da kan mutane cewa ke diya mace da ɗa namiji ta yi su daidai take amma akwai ɗan bambanci kaɗan hmm. mace tana iya in ka aihe ta ka aihe ɗa namiji hudu ka aihe mace guda idan suka zo suka girma sun ka kai munzulin aure kowane ɗa namiji zai na shi ta shi ko kowa tsakanin shi da matar shi <laughs> can gida eh, amma mace yau in tana ma'armi in tana misali a ce amurka ko tana kanada ko tana ina abinda za ta fara tunawa wata da uwa. kai ku ta vraiment on on special vraiment to kenan ta wannan huskat kuma da waye da kai da ake na ana yi na mutane su fahimci cewa ilimin ɗiya mace bai zuwa banza mhm. haka dai tana cikin ɗaki ɗiyanta idan ta yi karatu ɗiyanta wanda duk a ekol in in ta tashi sai ta mai tambayar shin ina kunka kwan ina kunka tashi o ba ya ta shi zuwa sha'anin gaban shi haka ne ko tu éduques in fi fille to. in éduques une maman mm -hmm. tu voilà ça c'est clair kenan ilimin ɗiya mace bai zuwa banza kai to shine na farko kenan na biyu wayar da kai da ake shiga musamman irin su hajiya gasu mhm. idan duk wata tahiya ta kama ana kiran iya mata cewa mace in ta kai ekwal ai kokari a sata gaskiya an wayar da kai kuma gashi Allah ya kawo mana ci gaban da ga radio dalol misali ana shigar da gargadi ana ta yi yau da gobe yau da gobe mutane sun gano ana ta faɗakarwa ana faɗakarwa kenan mutane sun gano tahiyan nan da aka cikin kuskure ai kokari a gyara to gyaran ne muke nan cikin shi yanzu ba ku ga komi ba sai nan daga baza ku iske an yi samfur samfursan mata sallah to madam to ko kun directrice kuma kun ji parent ke gaya que représente l'école pour toi parce que ça sert à rien à le papa veut que tu sois à l'école il est engagé pour toi et tu as l'accompagnement tu as tout ce qu'il faut mais toi-même, toi la jeune fille, qu'est-ce que ça représente pour toi Tare da mu muna da ƴan mata, tsara tu gaya mana wani irin muhimmanci ne kika ba da kwalke? Muhimmanci da ni hmm. ba ekol babban muhimmanci ne ga ya mace. Tunda mace yau in ba ta yi ekol ba, ta yi aikin banza ba ta kula da yayinta da ƴaƴanta da bale ta kula da kanta. Ina Habib yawwa, ku ba ta fa? Ni ya sunan ki? Na Rashida Sule. Rashida Sule kina iya gaya mini muhimmancin lakwal. Gaskiya yo eh, ekwal tana da muhimmanci da dama zuwa a gare mu mata. Tunda na horko ka ɗoka mace da ta yi ekwal da wadda ba ta yi ekwal ba ba su zuwa guda. tun da yau ko aure kika yi kika yi gidanki yanda za ki ɗoka kanki ki ta ki ɗauki wadda ba ta yi equal ba kina ganin bambanci da dama yau in sahi ya waye yanda za ki tashi ki shirya kanki ki shirya ɗiyanki yanda za ki kula da tarbiyyar su har tashi lahiya lau mhm. ko ko yaya ne mi kuke bukata a ɗoka ma a ciyo sun yi equal sun dawo ya ne yau da kuka ta equal mi aka yi muku revision in me aka yi muku yau ma kina iya suivor in abun da yanki suke ciki ko ku a kane e eh, kuɗin na suna nan ganta da kyau ko ku ba su nan ganta suna buƙatar gyara ko ku ba su buƙatar gyara a lorki ita ku wadda ba ta ekwal ba ba ta iya wannan shi miji babu ruwan shi ke ce kamata ki kula da yaran ki ke ce ke da an ke ce to ce in mace ba ta talla kwal ba akwai matsala wallahi akwai matsala akwai matsala wallahi akwai matsala akabi akwai matsala akwai matsala wallahi akwai matsala akwai matsala wallahi akwai matsala <laughs> Nous sommes avec euh, les jeunes filles de la zone de l'Arewa. Elles sont très engagées. Les parents, ils sont très engagés pour accompagner, pour inscrire leurs à l'école. Nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radio partenaires euh, qui ne sont pas encore abonnés à notre fil WhatsApp qu'ils peuvent réagir et recevoir tous nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 54 tout la fada c'est aussi une pause musicale ta ne kuma a nan aka zama kun san su ko nan babu wanda bai san su ba To, muna shuraren ku Aliyu. To, abinda a ci gaba da sance bisa ga magana da ya to ta yi. Mm. To shi ne an lisa ho kenan ya mace wadda ta ta ekwal mm-hmm. da wadda ba ta ta ba ekwal da aka lakwal to. Yanzu eh. zan tsira ku kaɗan. Tsira. Zan tuna masu shuraren mu inda oh. muke. Mm-hmm. Yau 'yan dogon dutse suka gayyace mu ga munan nan tare da matasa da uwayen duka suna nan tare da mu. Ga munan ƙohon kohon radio dalol. dalol fm partenaire du studio kalangu kun san dalol ko to 92.8 megahertz muna shiraron to abinda a ci gaba ga zancen wagadiya ta rashida da ta kawo mm. ya mace wadda an ka sa ekol mhm. da wadda ba a sa ekol ba ɗaya ba akwai bambanci saboda wadda ba ta yi ekol nan ba in ta ta gidan miji misali sai ka ga zaman ma gidan miji na ƙawanci ne za a yi ba ƙauya dai ba ta san soyayya ba gaba ta sani tsakanin da miji eh miji in ya shigo gida tamkar wadda ka san bakin maciji ya shigo gida haka ta ɗauke shi amma wadda ta yi ikon kuwa kanta ya waye ta shiga mutane ta san da abin da ya kamata a yi Elle sait comment tenir sa maison. Voilà. Elle sait comment prendre soin de ses enfants. To, Elle sait comment corriger les devoirs voilà. aussi. <laughs> ouais. Mungo de Alio. Donc, retour à la FADA, nous sommes avec nos jeunes de la capitale de l'Arewa, Saharatu, Alaye. Elle est en classe de 3e. elle nous On ne l'école. Nous avons avec nous aussi Hajia Fati et de l'inspection primaire de Douti. Scofi. Voilà. Ali que vous venez juste d'entendre, il est membre de la Fédération des parents d'élèves. Nous parlons aujourd'hui de la scolarisation de la jeune fille, avec un zoom sur les jeunes filles de Dogondouchi. Ou contrairement aux autres zones du pays, le taux de scolarisation est satisfaisant. Parlons maintenant du maintien, une étape primordiale. D'ailleurs, depuis décembre 2017, un décret présidentiel, c'est ça non je parle sous votre contrôle, un décret présidentiel assure la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité au niveau de la direction départementale de l'enseignement primaire. Comment vous faites pour assurer le maintien Il y a un qui Tchangaba. Vous avez une idée de comment ça se passe merci. Merci. Euh, kin yi mini zancen a samu a tsaida ɗiya mata lakwal shine maintien munan dogon duci alhamdulahi ba mu da matsala ta maintien problem kin maintien kin dama yara in suna wani wuri ne kamar in na ɗauki example kin ƙauye eh, a da nan kusa kusan nan kama su tagon su kalgo su kuka bakwai yara sai sun zo nan dogon duci su yi lakwal amma yau alhamdulillahi gwamnati ta yi ayyuka sosai wanda a ƙananan garuruwan ma an yi lakwaloli kenan yara na nan dogon duci da na ƙauyen suna nan cikin garin su ne suna lakwal kenan suna da dama su ta yi lakwal babu wata matsala Suna, da accès. Eh, suna da accès ga l'école. Kuma, dan chaque chaque recoin, suna da accès ga lakwal tunda suna tare da uwayensu ba su da wata matsala. Pas besoin de se déplacer, eh, pas besoin de venir à eh, Doutcheville. Babu wani besoin kin déplacement. nanga ga muna da tare da mu hajiya zainabu hajiya zainabu ita kuma ita ta mana zancen secondary ake cewa ko haka ne ake cewa ko to yanzu bayan primary yan mata elles vont au collège la situation du collège alors là c'est vraiment le maintien la poursuite de leurs études hajiya dites-nous comment ça se passe à ce niveau to mu au secondaire pour le maintien kai duka dai harkar lakwal din dia mace scolarisation de la jeune fille ba mu da matsala haka kwarai hmm. tunda dai akwai mu da coges da AMA suna tare suna aiki. Faran da ne ko? AMA ko JES. a wacce abin ga association da mayor educatrice da JES wancan suna aiki sosai kai ya waye na diya ba su yarda wa ba su yarda ai musu armen nan da aka ta yi ana ci su hita la kwai musu armen yan mata ba su ma yarda ka san abin da kaka jira gaskiya ka samu random en bon rendement eh, ne. to les parents to vous êtes à féliciter inchallah et vraiment dites-nous vous êtes engagés à les laisser poursuivre. Ici, à Douchy, les parents sont engagés à les laisser poursuivre aller jusqu'où elles veulent aller mhm. to haka yake wanda kun ka ji dai ta gaya mu haka nan na eh shi dai al'amari in ka zo ka ce ka zamna kai kallon ka ce wai wanda an kai to wanda kai na za a yi wanda an kai ba ta yi wanda kai na za a yi eh don ko eh karatun diya mata dai har yanzu zan komo bisa gare shi idan an ɗauki diya mace an ka sa ta equal yanzu dai a halin yanzu dai maganar dai da waye kai da mun ka samu diya hmm. mace da waɗansu samari suna zakuwa hakan ga su trompen diya mace amma yanzu iya mata sun gano sun gano sun gano ba haka ya waye kenan yanzu hiyar da duza a yi ɗan namiji shi na a kote da aka cako mm. eh, kuna tahi kenan ke da kanki ke san irin rikon da za ki yi mishi na ciya ku ta yi lahiya lau a dawo lahiya eh to me ya ka haka nan waye da kai to ko kun ji samari eh. <laughs> To yawa yanzu kan mu zo ga 'yan mata, samari ku ku ne mazan, ku ke arme, ku ne yannu, kuma ku ne ubanni. ku ne yannu ku ne ba ku gaya mana ya kuka ga wannan ƴan matan naku ƴan uwan naku da matan da suka yi karatu ku ya ku ga abun kun yaba da abun a gaskiya an yaba sosai wallahi muna so mu san sunanka malam sunana Kasimu to kasimu ga mana ka yaba da wannan abun a na yaba gaskiya sosai mm. to ga mana me yasa saboda gaskiya dole in babu ilimi ba yanda za a ci gaba ko ba gaskiya ba dan ilimi shine ga sa komi duk abin da za ka yi na ƙauyanci in kai ilimi sai ka ga duk dauda ta ƙauyanci ka yaske ta ko ba gaskiya ba amma in babu ilimi shi kana gani yanzu ma misali a misali shi yanda duk ka ga na ƙauye ya tuhu wanda bai karatu ba ko ina ya ko wace duniya shiga da ya fito za da ya shigo cikin waɗanda sun ka ilimi ana gane shi. ma uwayenmu. su ai ma ma uwayenmu. To, mhm. bala hajiya muna eh. shiraren ku. Eh, zan dawo bisa magana da kika yi ɗazu mm. bisa kan eh, matakai da gwamnati ta ɗoka bisa kan kawo kariya ga lakwalkin ɗiyamaci nisa in ce da kare wannan da kare ne mai zahi a lokacin baya muna aiki ana tamma mu ha ana tamma mu mata ana juye musu kanu ana hana musu lakwal ana musu haɗe ana arme su ah? mhm. amma ba mu da wata ba mu da wani hini amma wannan kare kin wannan mun ji daɗin shi tunda doka ce wadda ta kawo kariya ga duk wanda zai ka tika su gala kwalkin diyamai a da kana shi kana gani sai a arme yarinya ya shekara goma sha ɗaya ubanta ya yi niyya ya arme ta ba ka magana mu yi ta harshe mu yi ta harshe komi ba a yi kai su ma a taba musu ko mun ta yi justice ko mun ta yi justice mm. yarinya tana karatu ko mun tai mun kai ƙara ƙara ko ina ba ta zuwa. To ko ai mata ku gaya mu. Just ko vule ali. Ha ina ne kuke so ku tai? Kuna son ku yi karatu ku zama dokta ku zama. An kare kan muna buƙata. Gaya mun sunan ki. Suna na Rashida. Aha Rashida. To ke ma muna eh, muna so mu ji ki kuma ji Rashida. Muna so mu ji ki ke kuma. Me ya sunan ki? Suna na Farida Ali. Farida gaya muna. Ha ina ke so ki tai karatun ki. An an ba ki komi da komi. Allah yana so in ta jami'a Allah da yana samu ni Yawa. ni suna na aminatu usain mm-hmm. aminatu eh to wallahi ni dai na samu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa uwaye na mm-hmm. suke sun yi na ina na yi karatu har na ta jami'a ban nake kare lisansi insha Allah super on lui applaudit on lui applaudit tu as une licence en quoi licence en littérature art et communication oh là là Oh, bienvenue dans la famille de la communication alors <laughs> Rachida sunana Rashida mm -hmm. bremen ni dai ina samu yadda nake so ina so dai in ci mu bakin nawo gwargwado yadda zan iya in ɗauki iyayena fiske dama ta zo gare mu mun samu mun yi ekwal kenan mu ɗauki insu ya kamata mu ma yanzu ko da mu maida musu komi ba dai mu maida musu da bakin gwargwadon mu dai yadda muke iya yi dai Lafi filles sont encouragées elles doivent aller à l'école les filles ici qui sont avec nous les filles de l'Arewa sont pleines d'ambition. On les encourage. On retourne en musique. Ça va, DJ. est un impératif au développement, ah. élément moteur de cohésion, d'union et d'épanouissement. Alors mais dans la main, nous disons oui, oui. à l'éducation, à la scolarisation de la jeune fille. Yeah. Éduquer, c'est développer, acquérir les connaissances, et que développe si les citoyens. 嗯。 jeune fille. Yanzo, c'est pas parce que ici tout se passe, ça va, on n'a pas de difficultés. Ah, vous êtes de l'enseignement primaire, de la direction de l'enseignement primaire, scolarisation de la jeune fille, SCOFI. Nous voudrions savoir qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté Parce que bah, hmm, dans le maintien, sous dans le maintien. Hmm. eh matsalolin da muke fuskanta nan cikin garin dogon duci mm. nan du matasa da annan zamne da uwaye da annan zamne mun sha magana bisa kan shi tare da radio dalol tare da magabata shine babban matsala ita ce talla talla yaran na 'yan mata talla ake aza musu talla ake aza kun ga abin da yake kawo tikas tun primer yarinya wani lokaci da swahili. Le petit commerce. C'est le problème de petit commerce. Les jeunes filles là, elles la kwal uwaye da swahe. Hade uwaye mata, ni où uwaye mata ne ke azama laihi. Hmm. Ko da wani lokaci mu da su hada muke yi. Su ke sa diyan nan talla. Hmm. Suna sa su su tai su nemo musu kuɗi. Kun ga talla wurin hatsari ne. Akwai hatsari wurin talla. Hmm. Kenan kawai talla ne ya fa. Et eh, eh, cette question de mariage, mariage, ina zuwa mhm. ina zuwa mhm. zancen talla nake miki tukuna mm. bisa kan zancen tallan nan bara nan bariyar kenan da kun shigo nan bariyar kin garin ga kuna ganin yara da gujiya da digadige da kwamto wala suna talla nan mun samu wani bakin ciki da ya buge mu bara bisikin wace kwamfani ce al'izza mm. ta biyo yaran nan suna bisa guduran duk ta yi muna rama san yaro

mata suna zuwa suna yin talla ta haka nan suke lalacewa ana musu waɗe kun bai kamata ba kuma mun gani wacce shekara da ya wuce yanzu shekara biyu haga ta uku ma da bis yan al'iza ya taka wasu har da yan mata a ciki gudan mata na katrim turazim za ta yi to mun shi tahin wannan gaskiya muna kuma galgadi ga uwayenmu mata su daina wannan ba shi bane ci gaba muna so uwayenmu mata su ja ma 'ya'yansu hankali su ta su yi karatu karatu yana da unwani to aliyo oui en tant que parent mm. Vous entendez ce cri de cœur des jeunes filles. À votre niveau, au niveau de votre structure de parents d'élèves, Yanné, comment vous prenez Alhamdulillah, je suis là pour vous na ma ji daɗin waga tambaya. Zan ƙara bayani bisa ga magana da hajiya ta yi. Mm. Saboda kokowa tamu ta zo ta zanka maguda. Wataran, dalilin talla. wata uwa ta yi tsaye ta ce ta haida ta ikon ta hisuwa uba bai da labari eh an tanke president na kojas ni zo ni ceto hakan ga ta yi daga nan sama an ka jiya an ka aika ni ceto ku bi ni a hankali ni zan shawo kan abin hmm. yanzu lokacin da duk ni je ni mu uwa bayani ta ce ya ita adda abitta yadda ta ga dama za ta sarrafa abitta ni ceto amma ba ilimi ba aikin ke bane ko dole da yake ta samu ilimi hmm. abin har ya kai ga manya manya sun ka zo sun ka tahi iskofi da an ka iza ta tahi Eh. ta ce mai skofi ita adda abi ta yadda ta ga dama za ta yi mai yarinya mine ne ta ka talla dau dau labur don ko ni ce bremen wannan ba ta yi ba abin nan sai da an ka ji babu daɗi ala tilas an ka bani yarinya dole ni bai da ta ikon to wai ne ake lissahi wai kayan ɗaki keske savedar kayan ɗaki kenan arme eh kenan tun ana tunanin arme kayan ɗaki wai eh? su ne ke sa wai suna sa su talla yau ba karatun bane kuma aka samu albashi hannu za a yi kan ɗakin da ba a yi. ta za a yi aiki masu ga talar da ta yi. Kahin lokacin ai auren ko to wannan abin yana ci mun tuwa To bi da kin bi kan to ku ya kuke shi wannan abin. Gaskiya babu daɗi. Akwai problem da dama. Akwai problem da ake ku bisa kan da peut-être pas les meubles, mais tout ce qui est tasse, tout ce qui est rideau, tout ce qui est tapis. Mmh. On doit laisser l'école pour aller faire le petit commerce Non, non. Et acheter tout ça Comment Non, vous non. Sentez ça en tout cas, puisque in ma kin kai etude ɗinki in kin ka kai nouveau inda ma kin ka samu kin hitara kudin ma bisa ga tallar da ah, zaki avec ton salaire puisque tallar da zaki ma takan ɗoro ba a aje su sai a taima ai kananin bukatu da dama sai in kin yi armen ne kike dibin kan dakin da za a saya miki sai kiga avec tout ça babu kudin sai a ci miki a ai kaza kanan uwaki da ya zo da zai arme an da an kai shi kaza kaza yanzu ki zo mu noma in mu noma za mu nemo kuɗin nan mu zo kuma a ƙara ayyuka kaza tun ta dibin da take yi kuɗin da take nemowa da su ne za a sai ka mata a sai mata kan daki me haka bai yi ba tuwa shi tuwa an ta jamais sorti quelque chose comme ça babu wanda ta miki irin wannan magana ko ya kike nan gashin ya kike shi irin wannan mata da ake hidda daga ecole dan kawai sai su tala an yi kayan daki ki ya ci ga wannan abu wallahi bai da kyau hmm. bai yi ba a ce yanzu ke ce aka ma ya ziki hmm? in ki aka ce ma kawai bar wannan lakwal doktor kai a ce doktor yi nisa an ta yi hasara doki to yi hasara babban mutum zai yi hmm. gaya mun sunan ki aminatu sunana aminatu ke yanzu a ce a ce ki ta inda a ce dai an miki wannan zancen an yi ta nana ta miki ki bar wannan ki bar wannan lakwalki ɗauki wannan tallaki teki ki kawo kayan ɗaki kuma tare ta sanci gaskiya ba na ji daɗi ba jin nake an tauye mini haƙƙi na saboda ina kallon ƴan uwana suna zuwa lakwal kuma in zan kalle su wata rana sun zan wani abu ni kuma an bar ni a duhu bai kamata ba kuma ba kanti za ki buɗe ba eh ba kanti zan buɗe ba tunda abun bai samu babu ilimin da zai samu bai ba da kanti bai ba da kanti kai gaskiya saboda tallar da mutum ma zai yi wata rana in ka te ka samu da abun da ka samu ne zaka kawo kuma shine za a yi tuwo da shi wata rana a gidan ma shine za a ci to dusmo muna nan muna tahiya wajen karshen wannan shirin namu mais avant de se dire bye bye place à présent à la chronique d'Olivier notre pro web avec ses infos et ses bons conseils Amis jeunes fidèles auditeurs du studio Kalangu, le huitième mois de l'année s'est achevé et comme le mois passé, nous vous proposons une rétrospective de l'actualité des jeunes. Toute la team et moi avions proposé de revenir ces actualités qui ont marqué notre jeunesse. D'abord, nous allons revenir sur l'actualité nationale marquée par la fête de l'indépendance du Niger le 3 août, une fête perçue différemment par les jeunes. En tant que jeune, je dirais que l'indépendance est... Euh, non, nous ne sommes pas libres. On peut dire que sur le papier, voilà, nous sommes indépendants, mais jusque-là, nous sommes dirigés par les Européens, surtout la France, voilà, qui nous a colonisés. Pour moi, le 3 août, euh, c'est une grande fête, c'est un grand jour, c'est une grande date. Ça représente un peu l'affranchissement de mon pays. Donc... Euh, voilà, je complète cette auditrice avec cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait aux Américains, ne demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais demandez ce que vous faites pour votre pays. Autre actualité, les amis, nos amis de la région de Difa se mobilisent contre les enlèvements des jeunes filles. Cette région confrontée à des enlèvements et prises d'otages. Les membres du Conseil national de la jeunesse ont organisé une séance de sensibilisation à cet effet. On se demanderait encore si les sensibilisations ont des impacts. La réponse d'un organisateur. Tout à fait, tout à fait ces activités ont impacté les jeunes parce que c'est des contacts directs que nous prenons avec des jeunes qui sont souvent, en tout cas, des, des œuvrés qui sont au chômage. Donc nous, nous pensons que ces activités ont eu des impacts positifs et qui ont contribué à ce que ces jeunes ne soient pas recrutés par ce groupe. De DIFA, on revient dans la capitale Niamey où des députés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, étaient en forum à Niamey sur la migration, un phénomène qui touche de nombreux jeunes. Face à cette situation, la nécessité s'impose de revoir les orientations budgétaires des États membres. À cet effet, les parlementaires étant les mieux indiqués pour examiner le contenu des budgets qui leur sont soumis doivent veiller aux orientations des allocations budgétaires dans les rubriques destinées à la création d'emplois au préfet de la jeunesse. Voilà, on venait d'écouter Mustapha Sisselo, le président du Parlement de la CDAO. Enfin, on clôt avec cette information à l'international. Les funérailles du roi du coupé décalé Didier Arafat, décédé le 12 août suite à un accident de moto, se sont déroulées ce week-end en Côte d'Ivoire. Sa mort va rester à jamais gravé dans nos mémoires. à Arafat peut sans doute rejoindre les légendes de la musique comme Bob Marley, comme Michael Jackson, comme Duke Saga. Que l'âme de l'artiste reste en paix. Là, nous avons fait le tour des difficultés. Bien que ça va ici, bien que la situation de l'outil euh, carrément un exemple pour les autres euh, zones, il y a quand même euh, des difficultés. Notamment, c'est les petits commerces, des jeunes filles, euh, c'est le mariage, le mariage même, à lui-même, mariage précoce, on dirait. Voilà. Il y a aussi ce problème. Il y a aussi le problème du trousseau que la fille a la pression que chercher de quoi faire son trousseau. Les assiettes, les tables et tout ça. D'où le petit commerce. Nous sommes à la fin de tout ça, la fada. Vous l'avez compris, nous étions dans la zone du Béroua. <laughs> dans la zone des autoroutes sur le visage. <laughs> quoi gaskiya wannan sakamakon naku nous espérions que il sera un modèle mm. pour les autres zones mun gode muku da tarban da kuka muna mun gode muku da mm. duk éclaircissement kin ka bamu da sans nul doute vont servir à d'autres zones n'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour participer à nos émissions et recevoir tous nos contenus kada ku mance fa duka masu shuraren mu suna iya e samun shirye-shiryen ga namu kuma su aiko mana tambayoyinsu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 sifili shida tamanin da takwas hamsin da hudu gobe sai kun haɗu abokin aiki na dondi shi kuma tare da shi birnin gaura za mu a can birni sai pas comme duci laba ya beaucoup de problem vous verrez ça avec dondi au revoir sai mun ƙara haɗuwa eh, dogon arewa ado mai kalangu